hukumomin kasar brazil sun sa kafa akan wasu kadarorin sharar dan wasan kwallon kafan nan na barcelona wato nema kadarorin sun hada da jirgin ruwa jirgin sama da wasu kuma da dama wanda kudadensu ya kai miliyan 50 na dala amurka wata kotun tarayya a sao paulo babban birnin kasar ta brazil ta yi watsi da ɗaukaka karan da ɗan wasan gaban na barcelona yi na neman kotu ta taka gwamnati birki dangane da batun kadarorin nasa shi dai nema hukumomin brazil na tumasa ne da laifin rashin biyan haraji daga shekarar 2011 zuwa 2013 wanda suka kai dalar amurka miliyan 16 lagoro martins na ma'aikatar harajin kasar ta brazil ya ce idan har nema ya biya harajin to babu maganan gidan yari.